sai gashi kuma yanzu yanzu dai wani lamari na kokarin ƙara faruwa a jihar Kalandaban, Daban yayin da jami'an hukumar da suka mamaye fadar sakin Kano saboda wasu dalilai masu mu za mu so dai ku gyara zaman ku tsab domin jin cikakkun rahotannin amma kafin nan da Allah mu ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shigowar ku wannan tashar ta mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma kan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna tare da kuma nemo ku rahotanni da haɗin su a tsaron mu ga cikakkun rahotannin jami'an hukumar tsaron farin kaya wat kan dss sun mamaye fadar mai martaba sarkin kano alhaji amina ado bayar da safiyar yau alhamis nan wannan na zuwa ne yayin da rahotanni suka bazu cewa majalisar dokokin jihar kano ta tsige sarki aminu da sauran sarakuna hudu da tsohon gwamna abdullahi umar ganduje ya naɗa su a ɗazu ne dai majalisar dokokin ta amince da ƙudurin yi wa dokar masarautun garin bawul a wannan ƙuduri wanda suka saka a gaba yayin da wakilin gidan jaridar na daily trust ya ziyarci fadar sarkin kano da misalin karfe 11 ya tarar da an girke dakarun hukumar dss fadar sarkin duk da sarki aminu ado bayar bayan nan an ga jami'an da su mamaye fadar shiga fadar sarkin nuna suna jiran abin da ka iya zuwa ya komo kamar yadda kuma gidan jaridar nan ta halaji ita ma ta fahimci cewa sarki aminu ado bayar yana jihar ogun a wata ziyara da ya kai wa Ajujale na Ajelebu obasiriki Koyede Adetona gyaran da majalisa ta yi wa dokar masarautun ya sauke dukkan sarakunan da tsohon gwamna Ganduje ya kirkiro lokacin mulkinsa kuma ana yadin cewa idan har gwamna Abba Kabir Yusuf ya rata hannu akan dokar da yiwuwar za a tsige Aminu Ado Bayero kudirin da majalisar dokokin ta amince da shi ya baiwa mai girma gwamna damar ɗaukan matakan da ya dace domin dawo da martaban masarautar jihar kanan daban don haka an bakaci cewa dai a halin yanzu a dawo da tsohon tsohon sarkin jihar kano a kan sunusi lami da sunusi saboda wasu dalilai wanda aka bada To masu sauran mu a ne muka kawo muku ƙarshen wannan rahoton wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gamin ga danna alamar ƙararrawar sanarwa. idan wannan shine shugabar ko na tasha ta mai albarka na farko kana kuma ku danna mu da lakin mu ma to mu ma hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga gudanar da na, tare da kuma neman muku ni da haɗin mu su masu sarar mu za mu su domin